hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ashirin da hudu daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da uku lokaci ne da muka faɗawa wa 'yan uwa musulmi tun a shekaran jiya da muka yi sallar juma'a cewa kasancewar hudubar mu da muka yi ta dace da ainihin wato bayanai da muka yi akan ashura da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. kuma wannan huduba ta zama kwatankwaciyar hudubar da muka yi a bara ce wadda yake mun ɗauki cikakkiyarta a kaset mun kuma ainihin yi bayanai dangane da ainihin matsayin ranar ashura a wurin al'ummar musulunci da irin yadda aka samu tangal-tangal tsakanin 'yan kife daga cikin waɗanda suka zaƙe da kuma waɗanda suka gaza shi ne muka ce 'yan uwa musulmi mu zo mu zauna mu karanta daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah ya daidaita mana al'amarin mu ji menene gaskiyar lamari game da ainihin wannan matsala ta tasu'a da ainihin ashura mun zo da littafin sharhu sunna ne na al-imam mufi sunna al-hafiz al Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami babba daga cikin manya-manyan malamai na ainihin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rubuta wannan littafi ne ba dan ya isa ya yi rubutu ya mukabalanci ko ya kishiyanci ko ya kafaɗa da kafaɗa da manya irin su malik irin su nasa'i irin su abu dauda, irin su bukhari irin su ahmad ba yace sai dai a zamanin shi ambatan sunna yayi sassauci mutane ba su ambatan sunna sosai duk sa da aka ce ba a ambatan sunna sosai a lokacin ne yan bid'a za su kafa tutocinsu na bid'a shine sai yace sai ga abin aiki ne jajawur don haka bari ya tayan hadisan da bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibnu maja ahmad malik suka tattara ya tato daga cikinsu ya ɗibo ɗabi'u irin nasu sai ya sharhin waɗannan hadisai shine sai ya sanya wannan littafi sharhu sunna je ka samu kasar ɗinmu na farkon karatun littafin nan zaka ji gamsashe kuma da cikakken bayanin tarihin malamin da tarihin littafin da tarihin marwaicin littafin da kuma menene ya sa malamin ya rubuta littafin kamar yadda muke kan faɗi akan haka da shi ne muka ce mu ma da muka ga a wannan zamanin sunnar ta yi ƙarancin ambato ko kuma ana ambaton ma in ka koma ƙarƙashin sai ka ga ba sunnar ake son aikatawa ba wasu ƙarti ake ƙoƙarin karewa ko wata ƙungiya ake ƙoƙarin karewa amma shi mai sunnar sallallahu alaihi wasallama ba ta shi ake ba shi ne mu ma sai muka sanya wannan littafin don mu ɗaga ambatan sunna ɗin sa'an nan kuma mu yi aiki da abin da ya zo tabbatacce na ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bayan haka kuma mu koyi tsabar ilimin da al bagawi ya tara mana a cikin wannan littafi nashi mai albarka to shine sai muka ainihin ɗauko mujallaji na hudu da ke cikin wannan littafi wanda yake ɗauke da babin azumi sai muka ɗauko babin ashura ɗin babin azumin ashura wannan babi ɗaya ne daga cikin babukan da ke ƙarƙashin kitabu siyami to shi azumi ibada ce wadda take mai matuƙar falala ibada ce wadda Allah ya farlanta ta ga musulmi kuma ya farlanta ta ga waɗanda suka zo kafin su musulmin yanzu su ne al'ummomin annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna Allah ya ce ya ku muminai ainihin wato an farlanta muku an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta al'ummomin da suka gabace ku ba dan koyi ba dan ku zama masu tsoron Allah shi wannan azumi kamar yadda kaji wannan aya ta farlanta shi to shari'ar musulunci kuma da ta zo jimillarta da ta tsakanin qur'ani da hadisi sai ta nuna azumin akwai na farilla kamar shi ramadan kamar azumin kafara kamar azumin zihari kamar azumi na nazar waɗannan azumumuka dukkaninsu farilla ne azumin ramadan farilla ne da nafsin alkur'ani da sunna azumi na ainihin kafara ga duk wanda ta haushi ya ɗauki azumi wannan azumi farilla ne azumin nazar bakance bakinka ne ya ce in Allah ya biya maka bukata kaza za ka yi kaza Allah ya biya maka dole ka yi to da sauran nau'uka na azumi waɗanda suke shari'ar musulunci ta farlanta su akwai kuma azumi na nafila ta tsawuri kamar wannan azumin da muke magana a kai a ashura da azumin tasu'a da azumin litinin azumin alhamis yau kai azumi gobe ka sha jibi kai azumi gata ka sha wannan azumi sunna ce da nassin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisan Bukhari da Muslim annabi ya sunnanta cewa azumin annabi Dawuda ne daidai ne azumi ne mai muhimmanci a yi a matsayin mustahabi sannan azumi ainihin wato na ranar litinin da ranar alhamis annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta ainihin ai wannan azumi waɗannan azumin muka misali ne daga cikin azumin mukan da suke nafila akwai yin azumi na kwanaki uku a duk wata su ne ake cewa fararen dare raki ma'ana ranar sha uku ranar sha hudu da ranar sha biyar da kowane wata na musulunci haka ya zo a cikin hadisin abu zarri a cikin sahihul bukhari afwan a cikin sahihu muslim waɗannan duk misalai ne akwai azumin da yake makruhi ne a yi shi kamar ainihin azumin rajab azumin da hausawa suke kira azumin tsofaffi domin wannan azumi ne wanda yake a gadon gargajiya ta maguzawan jahiliya aka gado shi don haka lokacin da ainihin addinin musulunci ya zo sai aka hana shi zamanin abubakar abubakar ya ga iyalan shi su ne ya hana su umar a zamanin shi ya ga mutane sun sake ɗago wannan bidi'a su ne ya rinka yawo da bulala yana tsula musu yana sawa suna shan ruwa ƙarfi da yaji karanta littafin as-saiful qati' niza na malam abdul mu'min al-fullani da kuma littafin as-sunan wal mubtadi'at na malam abdul salam a takaice kenan bayan wannan in ka saba azumin ka litinin alhamis ko ka saba yau kai azumi gobe ka sha ko ka saba yin azumi kwanaki uku a wata waɗanda dama waɗannan tabbatattu ne to wannan ko a rajab ko ba a rajab ba daidai ne ka ci gaba da yi amma ka ce za ka yi azumin da nufin azumin tsofaffi yana da wata falala al imamul hafizul allama ibnu hajar al-asqalani sai da ya rubuta littafi sukutin da guda ya ce dukkan hadisan suna kewayo ne tsakanin 33 zuwa 34 ya ce kuma dukkan su tsakanin hadisan karya sai na bankaura sai hadisan shirme sai munkarai da waɗanda rudani ya faru ga masu riwayoyinsu ya ce babu kwaya ɗaya sahihi ko kuma kyakkyawan da zai da wani ya faɗi wannan a cikin littafin shi tabiyinul ajab bima warada fi fadli rajab bayyana abin mamaki na irin hadisan da suka zo game da falalar azumin tsofaffi wannan shar'anta azumi ma musamman a yadda aka yi shi ƙasa hausa rashin tausayi ne da rashin imani yoto dan mai tsoho da in ba zai iya farillar ramadanu ba qur'ani da hadisi an ce an sauke mai za ku ce baba ga wani naka wannan rashin imani ne da rashin tausayi da kuma rashin tunani da cewa littattafan da ake dogaro a kansu a ƙasar nan galibi littattafan tatsuniya ne irin su tambihul ghafilina durratin nasuhina da sauran littattafai waɗanda suke tara tatsuniyoyi da gatanan gatanan ku duk hayaniya ne da shirme a ciki amma ka je ka karanta littattafan da malamai masana suka rubuta irin su littafin almanarul munif na al'imamu imam ibn da irin littafin al kubra ta al-allama Abdurrahman ibn al-Jawzi da manya-manyan littattafai irin al majmua fil maudu'a mawdua na Makadisi da al mawdua na Shaukani da al-fawaid al-majmu'a fil maudu'a mawdua na Makadisi al mawdua fil ahadith mawdua na ainihin Shaukani waɗannan duk sun tattaro sun nuna waɗannan hadisai na azumin tsofaffi ba su da falala to ibnul al-qayyim sai ya ce to rashin imani mafi muni ma shine da ake shar'antawa cewa a yi azumin tsofaffi a yi azumin watan sallar tsofaffi sha'abana sannan a yi watan azumin duk ya ce to wannan bidi'ar ma ta fi kowace muni daga cikin bidi'ar azumin tsofaffi a tara wata uku kwana casa'in tsoho yana azumi saboda rashin imani babu wannan a cikin shari'ar musulunci wannan azumin bai halatta ba makaruhi ne ji malaman fiqhu malaman usulu kuma suka ce bid'a ce ba ta da asali a cikin addinin musulunci domin na daga cikin masadirul ibtida hanyoyin da bid'a take samun kai ta shigo cikin addinin musulunci shine fatawar wani malami wadda ta daki nassi babu ainihin dalili ko kuma kirkiro ta a karkashin wasu hadisai da ifai ko mawdu'ai ka karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha muqaddima ta ainihin babin bangaren bid'a din in muka dawo sai mu dubi daga cikin azumi akwai wanda ya ci haramun kamar yin azumi ranar sallah karama ko babba wannan haramun ne da nasin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai ranakun da shari'ar akwai ranar da shari'ar musulunci ta hana ai azumi matukar na nafila ne shine ranar asabar hadisi ya tabbata sahihin hadisi kaji sahihin hadisi abin da yasa ibnu hajrin ya kawo shi cikin bulugul maram ya ba'a shi ya ce abu dawuda da ya ruwaito shi ya ba a fashi maliku ya ce an shafe shi wannan magana duk baki ɗayanta kuskure ce sahihan hadisai ne akan wannan matsala za mu zo da ainihin bayanai in mun zo gabar da ta kamata mu yi wannan bayani amma yanzu shimfiɗa muke akan ka gane nau'ukan azumi azumin farilla azumin nafila azumin makaruhi azumin haramun to azumi tun da ibada ce don haka aka samu irin waɗannan karkasuwa kamar yadda sallah ake samun mata farillai akan samu mata sunnoni akan samu mata mustahabbai akan samu mata abubuwan da ke bata ta haramun kenan akan samu mata abubuwan da suke makaruhai ne haka shi ma ainihin azumi yake to na daga cikin jeran giyar azumin da yake mustahabbi wannan azumi na ranar ainihin wato tasu'a da kuma ainihin ashura to shine muka ce a zo da wannan littafi na al-imam sunna al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to amma akwai muqaddima kaɗan wadda mu ji daga wani babban malami wanda shi kanshi ya gabaci al-imam muqwi sunna al-hafiz wannan malami shine babban malamin musulunci al-imam al-hafiz abul abbasi ahmad ibn umar ibn ibrahim al-qurtubi al-imam kurtubi qurtubi malamin kurtubi kurtubi mai tafsiri to wannan malamin wancan ne mai tafsiri to shine ya zauna yayin talhisin sahihu muslim da kuma ya zauna sai sharhin abin shi sai ya ce mishi al lima ashkala min talhisi kitabin muslimi ya ce ga littafin da ke fahimtar da duk abin da ka rikice game da talhisi na sahihu muslim ma'ana shi yi wa kanshi rawar shi yi wa kanshi kiɗan kenan shi ya zauna ya ta ikhtisarin ya takaita sannan ya zo ya sharhin abin shi saboda an ce sahibu dari adra bi ma fiha mai daki shi fi kowa sanin abin da ke cikin daki ko a ciki sai ce wa min babi siyami ashura daga cikin ko karkashin babin siyami ashura azumin ashura waznuhu fa'ula'u haka wazanin shi yake fa'ula'u ashura'u haka wazanin shi yake a cikin ilimi na tasrifi walhamzatu hamzatu fihi litta'anis al nan da ka gani bayan wannan alubaki ma'ana bayan wannan lamalu to wannan tana nuna matantaka ce kamar yadda sunan hasana'u ma'ana an ka tashi sawa yarka suna da kake ce mata hasana ai ba hasanatu bane asali ma'ana hasana'u ce husaina'u asma'u ina fatan mun gane to wannan to haka wannan yadda wannan alhamza bayan alubaki take nuna matantaka suna ne na mata to haka wannan ashura'u yana nuna matantakar wannan suna ne wa huwa ma'adudun an ashira suna ne da ya kamata a ce ashiratu ta goma amma sai aka karkace daga haka sai aka ce ashura'u me yasa lil mubalaghati wat ta'zimi dan akai matuƙa wajen nuna wannan fa ta goma ce ba ta tara ba ta goma ce fa ba ta sha ɗaya ba sannan dan a kambama al'amarin wannan rana wa huwa fil asli asali sifatun lilailatil eh, ashira asalin wannan sunan ashura din siffa ce ta dare na goma din me dare na goma aka ce yau wuni na tara yau tara ga wata da rana in dare ya yi to daren nan shi shine ashura'u din siffa ce ta daren asalin kenan sai ce li'annahu ma'khudun min al-ashr alladhi huwa ismun lil al-awwal yace domin asalin wannan al-ashratu nan an ciro shi ne daga al'ashiru ma'ana goma wanda yake suna ne na kullin farkon aka ce na ɗaya na biyu na uku na hudu sai na ne in aka tafi lissafi na tara sai a ce na goma to asalin suna ne wanda yake kaiwa zuwa ga haka don haka lissafin sunan daren ce dare ku a larabci mace ce dare wacce dare aka haife ka sai kai zazzaganci a nan kenan to ita ce daidai mun gane wannan da larabci dare mace ce wal yawmu mudafun ilaiha ana danganta wannan rana ta ashura zuwa ga wannan dare ne fa idza qulta yawmu ashura in ka ce ranar ashura ka annaka qulta kamar ka ce yawmul lailatul ashira yinin dare ta goma ma'ana daren jiya shine dare ta goma a yanzu kuma dare a yinin wannan daren kenan duk sanda ka ce yawmu ashura kana cewa daren a yinin daren goma ko kun gane sai ce illa annahum lamma adalu bihi an sifa sai dai yayin da suka karkace daga ainihin siffanta shi da dare din galabat alaihi ismiya sai kuma sunan ya galaba sai aka koma ana cewa yawmu ashura sai aka manta da siffan daren fastaghnau anil mawsufi sai suka wadatu ba sai sun faɗi shi daren ba fa hazaful laila sai suka share daren sai madadin su ce yawmul lailatil ashira ko yawmu lailati ashura sai kawai suka koma suna cewa ainihin mu ashura wa ala haza akan haka fa mu ashura huwa al-ashir yanzu a bisa wannan shige da ficen da aka yi na kwakulo wannan kalma to in aka ce yinin ashura tabbas shine yini na goma kenan qalahu khalilu al-imamu khalil wane mutum ma'ana waɗannan fatiha kenan wajen nahau da larabci in ban da shi bawaihi Allah ya mai baiwa baiwa su khalilu din nan wallahi ba su isa su kai labari ba amma Allah ya yi mushi baiwa ne shi yasa ake zargin ma kamar su suka yi poisoning nashi suka zuba mushi guba ya mutu saboda yaro ne dan shekara talatin da uku sai zan kamar wahayin na hawa ake mishi waɗannan manyan malamai ne a na'au manyan malamai ne a larabci amma ya taso ya tsone musu ido suka yi juyin duniya su kure shi su bashi kunya a jama'a suka kasa aka ce ne kawai sai suka hada mishi guba ya ciye mutu shekara talatin da uku ya rubuta littafi da ya tashi ya rubuta littafi sai ya sa wa littafin shi sunan littafin Allah ya ce sunan littafin shi alkitab don ba littafin Allah ba Qur'ani duk littafin da in aka ce masmu kitabin in ka ce alkitab sai mu ce a ah, ai kitab sunan jinsi ne amma sunan littafin kenan da ka je wurin masu littafan nahu kace kana neman alkitab sai ce si kenan ba farishe ne kuma abin mamaki ba balarabe ba zuwa ya koya kamar yadda kake dan uwanka ne ba gwari kai ma ba balarabe ba haka ya koya duk kwarewar zamakshari a cikin lugha wallahi sai da ya ja baya ya fara wa wannan littafin ya fara wa mai littafin ya ce ala sallal ilahu salata sidikin ala amr ibn usman ibn qambar fa inna kitabahu lam yughni anhu banu qalamin wala abna'u minbar yace tsira da amincin Allah ya tabbata kan siboyi wane mutum dama su su zama shari mu'tazila ne za su iya maka salati za su iya maka ce sallan ilahu salatu sidikin Allah yayi salati yayi addu'a addu'a ta gaske ba ta wasa ba ala Amru ibn usman ibn Kambar da Amru dan usman dan qambar shi wai kenan sai ce fa inna kitabahu domin littafin shi lam yughni anhu ba wanda yafi karfin littafin banu kalamin yan islamiyya da ke rubutu da alkalami wala abna'u minbar ko limamai da ke hawa minbari suke hudu ba da ka ba wanda yafi karfin littafin jama'a mun gane khalilu kenan fa matsayin siboyi kenan to ya hada musu har yanzu littafin nan wallahi akwai ibaratun bughlaqa akwai kalmu akwai maganganu a cikin littafin har yanzu malamai kwafsawa suke ba su gane me yake nufi ba amma kuma suna jin tsoron su yayi kuskure <laughs> ba a gane me yake nufi ba amma ana jin tsoron a ce kuskure ne don haka sai a ce me wa Allah zai kawo wani wanda zai gane abu to imamu khalil aka ce shi ya faɗi wannan magana shi ma ogani ma'ana shi ma khatimatul muhaqqiqina ne inda wajen nahau da larabci ne wa ghairuhu da shi da wani malamin wannan ita ce maganar gaskiya cewa ashura ita ce rana ta goma wakila a wata fadar aka ce huwa tasi'u a an aka ce ashura to ana nufin ainihin wato rana ta tara din ne to a takaice wannan sun shiga sun fita sun kawo dogon larabci wato sun ɗauko ta ɗabi'a ne ta jahiliya a jahiliya in suka ɗibi dabbobinsu kamar raƙuma suka je suka zuba su a wurin shan ruwa in suka kwana hudu suna shan ruwa in suka zo sai su ce kwana biyar amma kuma kwana hudu suke nufi to sai su masu magana ta biyu din da suka ce in aka ce ashura ana nufin rana ta tara sai suka ce kawai a ƙarƙashin wannan ne ana kiranta ashura ne amma dai rana ta tara ce saboda waccan ɗabi'a irin ta ainihin wato jahiliya da shi alimamul kurfabi ya zo ya gama kawo wannan magana baki ɗaya sai ya ce wa hadha fihi bu'dun amma wannan magana akwai nisanci ta yi nisa ba ta yi daidai ba iz domin kuwa la yumkin an yi utabara fi adadi layalil ashri wa ayyamihi ma yi utabaru fil izma'i ba zai yiwu a ƙididdiga kwanaki da darerakin su a irin kirgen da larabawa suke wajen shayar da dabbobin su ba fata ya yace ka lura da wannan wa alal qawlil awwal magana farko cewa ranar ashura ita ce wace rana ita ce ta goma akwai sa'idun akwai al-imamu sa'id ibn al akhirul mutaqaddimina wa imamu tabi'ina yana kanta wal hasan da al imam al basri wa malikun da shugaban mazhabi imamu malik imamu darul hijra wa jama'atun min salaf da wasu tari daga cikin malaman farko wa zahaba qaumun amma wasu mutane kuma sai suka tafi ila annahu at-tasi'u wannan ita ce rana ta tara maka ce ashura a wurin suka ce rana ta tara wa bihi qala shafi'i wannan ita ce maganar shafi'i mutamassikan bima zukira fil izma'i shafi'i bai rike wata hujja ba fiye da ainihin hujjoji kwaya biyu hujjar farko ita ce wancan lissafi da aka faɗi larabawa su ne wajen zuwa shayar da dabbobin wa bi hadisi ibn abbas al'ati insha da kuma hadisin ibn abbas wanda in Allah ya so zai zo mu ma za mu ji hadisin a cikin nan wanda hadisin yana nuna ibnu abbas yana da fahimtar cewa an aka ce ashura to ranar tara wa zahaba jama'atun min salafi sai aka samu wasu jama'a kuma daga cikin malaman farko magabata suka tafi ilal jam'i baina siyami tasi'i wal ashir suka ce abin da yafi shine ka yi azumin tara ka kuma yi azumin goma ga wata wa bihi qala shafi'i fi qawlihi al-akhar a ɗaya maganar ta imamun shafi ya yadda da wannan magana ya ba da ita to da yawa za ka ji imamun shafi yana da maganganu biyu me yasa shafi yana zaune ainihin ƙasar su ƙasar masar afuwan ƙasar su ƙasar iraki a lokacin da ya zauna wannan ƙasa da ilimi da karatutukan da yake da shi sai ya hijira sai ya dawo ainihin ƙasar masar da ya dawo ƙasar masar aka ce wata ran yana karatu sai ya samu matsala sai wata kalma ta birkiɗe mishi kalmar ga ma'anarta sai ya ɗauki wata ma'ana wadda yake fahimta kama haka ce sai ya bata sai daga baya aka yi mai tambihi shi kuma shafi yana alfahari da jini na uruba cewa shi balaraban asali ne gangaran uwa da uba don haka in dai larabci ne shi ɗan gado ne to ya za a ce yau an ci gyaran shi a cikin larabci sai rufe makarantar shi sai koma nemo ilimi shi ma amma ina ya tafi sai tafi raƙuma ije cikin cikin makiwata raƙuma a daji sai da ya shekara bakwai ko shekara tara ba abin da yake sai kwas ɗin larabci ya zauna yana kiwo yana kwana tare da su yana tashi tare da su ya suke faɗin kaza ya suke faɗin kaza ya suke faɗin kaza ya ce yadda ba za a sake cin gyaran shi a larabci ba za ka iya tafiya makaranta kana shehin malami da tarbi da buzu da naɗi da alkyabba da tumakasa a wuya sai imani jama'a malaman salaf abin da suka ɗauka kansu kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to imam shafi a maganar shi ɗaya daga cikin biyu din nan ya faɗi wannan wa ahmadu da al'imamu ahmad wa ishaq da al'imamu imamu ishaq da rawiya wa huwa qawlu man ashkala alaihi ta'yin akwai malaman da kuma suka ce su sun rikice ba su gane tarance ko gomance ashurab ba dan haka tun da sun rikice sai suka ce abin da yafi kawai kai taran kai goma fa jama'a bainal amrayni ihtiyatan irin waɗannan malaman sai suka ce sai mutum ya haɗa ranakun biyu kawai ya fita daga shakka duk da yadda aka ya ci ina fatan mun gane wannan a takaice abin da na ɗauko mana kenan daga wannan littafi al-mufhimu lima ashkala min talkhisi kitabi muslimi na al-imam al-qurtubi qurtubi malamin qurtubi mai tafsiri anai mutum gaba da gabanta kenan malam sai mu koma kuma sharhu sunna al-hafiz al-baghawi Eh, muhyi sunna wane mutum haka muka sanya karatun littafin nan muka ce mu ma so muke a ɗaga ambatan sunna muka zo da sassafa ake fara karatun littafin nan ka tashi kwakwalwarka ta yi cas ba hayaniyar magi ba hayaniyar banja ba hayaniyar albashi ba cas sai ka ji kawai ana karatun sharhu sunna duk ya ratsa muciyan nan malam da na keta na shiga cikin muciya yaran muciya suka gani yan kanana sai a ce sharhu sunna alhamdulillah mun ci ku da yaki yara dama haka muke eh babu saumi yawmi ashura yace babin da ke bayani akan azumin yinin ashura azumin yinin ashura menene dalili akan haka imam al bazawi yana da ɗabi'a irin ta malaman sunna in yazo zo ya ce babin kaza ya kawo qur'ani ya kawo hadisi ko kuma ya kawo hadisai amma tabbas duk kitabin da ya fara kamar kitabu siyami wannan sai mai share fage da aya ko da takaitacciyar aya ce kai ko da rabin aya ce in ya kawo aya sai kawo hadisi sannan sai kuma a ci gaba da jawabi قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الروياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن أبي يزيد قال قال ابن عباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان وهذا اليوم يوم عاشوراء kaji tiryan tiryan yadda malaman farko suke jama'a sai sun kawo maka waye malamin su waye malam ma'ana su alfahari suke masu bayyana malaman su haka ibnu abbas ya ce ya ce a da idan mutum ya zo ya ce mana kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama afzat ilaihi azanuna sai kunnuwan mu su natsu su kafu gare shi su ji me yake faɗi falamma waqa'atil fitna yayin da fitina ta faru rikici ya faru yace qulna sammi lana rijalakum man amman sai mu ce duk wanda yace mana manzo Allah yace sai mu ce waye faɗa mana malamanka dagawa dagawa wace fitina yake nufi an samu fitina biyu a musulunci me yake nufi da fitina tukuna shine faɗan musulmi da musulmi me jihadi shine faɗan kafirai da musulmi to duk sanda musulmi suka kataɓe kar ka je ka samu musulmi masallaci guda ka kashe da ka kuma ka ce ka yi jihadi a'a fitina ce wannan bala'i mun mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka lokacin fitina biyu ta faru bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama fitinar farko ba ta yi wata illa ba ita ce tija tija da aka yi akan wane ne ya cancanta ya zama khalifa duk wannan fitina ta faru ta zo ta kwaranye ta kusa ta taso a lokacin da ainihin sayidina abubakar ya zo rasuwa abubakar ya maganinta ya ce idan na mutu umar ne zai zama khalifa shi kenan matsala ta kare bayan da sayidina abubakar ya baiwa umar umar ya bar jama'a 'yan kwamiti sanatoci guda shida su zaɓi ainihin mutum guda suka fitar da Uthman aka zo aka kashe Uthman to wannan ita ce fitinar da Ibnu Abbas yake faɗi domin daga wannan fitinar ce mutane suka fara yin ƙarya daga cikin tabi'ai don su kare abin da suke goyon baya to daga lokacin nan duk wanda ya faɗi hadisi sai a ce waye malaminka daga ina ka ji a ina ka koya shine sai malaman hadisi in suka tashi sai su kawo isnadi wane ya gaya min daga wane daga wane da suka bayyana malaman su sai Allah ya bayyana su 'yan baya da suka zo sai suka ƙi bayyana malamansu sai mutum kawai ya sha kunun zaƙi sai ya ce kaza wa ya gaya mishi bai faɗa ba wai so yake wannan maganar ya yi runtanta a ce shi ya faɗa to da Allah ya tashi sai ya ƙi bayyana matsayinsu shi yasa ka yi alfahari in dai wane ya karantar da kai ka ce eh gaskiya wane malami na ne ya koya mini shehu usman yana da malami wanda daga baya malamin ya rida ya koma mu'tazilanci amma duk da haka kuma shehu usman alfahari yake malamin shi ne ka ce kai shehu ka kai ka komo sai ce in qila siya bi husni zanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji jibrila yace in kuna cewa kaza kaza ni to ni waye ma ni digon kumfa guda ɗaya ce daga cikin tekun malami na malam jibrila wani mutumin kasar Nijar wannan malam jibrila malamin hadisi ne wanda a zamanin shi ya firgita malaman zamanin shi babu malami kamar shi daga baya sai ya ridda sai koma aqidan mu'tazilanci ya dawo yana sukar sunna ya dawo yana sukar aqida sai shehu usman ya baran-baran da shi ya zo yana rubuta littafai akan shi ne mai raddi yana tona asirin shi yana cewa wannan ya zama malamin bid'a a daina sauraron shi a daina karanta rubutun shi yana nan ka tafi Nijar yanzu kabarin shi ana zuba kuɗi akai ana cewa wali. to shine ainihin sai imamul ah, bagaw ya kawo mana ainihin isnadi tiryan tiryan har ya zo kan wani mutum mai suna ibnu jurejin ibnu jurejin babban malami ne daga cikin malaman hadisi sai dai mudallisi ne ma'anan mudallisi yana iya yin magudi amma baya iya ƙarya da zai ruwaito hadisi daga malam wane malam wannan nan ya zan da'ifi ne mai rauni ne in kun je ce muku wani ba za ku karba ba in ya zo sai kira shi da wani suna wanda lallai wannan sunan na wannan ne amma kuma ku ba ku san shi da shi ba misali zai ruwaito hadisi daga wurin malamin shi sai zan malamin nan nashi wane sunan shi Ahmad da ya ce haddasana Ahmad za ku ce Ahmad baifun. sai jubi cikin ƴaƴan Ahmad Ahmad yana da wata ƴa mai suna Karimatu sai ce haddasana Abu Karima baban Karima ya ba mu hadisi sai ku kasa gane waye baban Karima wannan Ahmad din ne nan da nan sai malaman hadisi suka kawo wani shinge suka kafa suka ce duk mutumin da ba mu san shi ba to wannan mutum za mu saka shi a cikin kwandon shara mu ce majihuli ne in kana so ka bayyana mana to in aka bincika aka gane cewa wane yana ɓoye sunayen mutane masu rauni ya kira su da wani suna wanda nasu ne ba a san shi ba ko da wata alkunya wadda ta tabbata suna da waɗannan 'ya'yan ko wata sana'a wadda ba su shahara da ita ba to shi wannan sai a ce ya zama mudallisi duk hadisin shi dai ruwaito sai a ce hadisin ya zama mudallisi ai walan jaye fataha shi kuma mudallisi ai walan jaye kasara to wannan hadisi nau'i ne na da'ifi Allahumma sai in ya fito ya ce haddasa to sai a karba amma in ya ce an ba za a karba ba sai riwaya kwaya ɗaya ita ce malamai suka yi gaciya, riwayar wani malami mai suna Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrusa mai alkunya Abu Zubairi almajirin Jabiru ne malamin Maliku ne malamin Laisu ne duk sanda kake karanta riwayoyin shi suna nan birjik a cikin sahihu muslim duk sanda ka ji an ce abu zubairu ya ce an jabirin to wannan riwaya ba'isi ya ce ko cikin sahihu muslim take allahumma sai in ya zama almajirin shi laisu ne misali in aka ga cewa laisu dan sa'ad ya ce an abi zubairi abi zubairi ya ce an jabirin duk da akwai an ana din tsakanin jabiru da abu zubairi za a karba sahihi ya ce me yasa da shi lais ya je ya yi karatu a wurin malamin shi abu zubair ya san cewa malamin nashi kuma yana da matsala ta tadlisanci har ya fito kofar gida malam ya rako shi sai ce ya karama kallahu duk hadisan da ke cikin wannan nuska wannan littafi kunnanka ya ji su daga bakin jajir? sai ce a'a sai ce to akar makallahu ga alkalami kai mini maki kai min alama duk hadisin da ka san ka ji dan haka duk hadisin da ya mai alama ya ji shi shikenan sai durƙusa ya kwafe su sai wa malam asalin littafin da ke ɗauke da al-mawquzatu wal mutaraddiyat din wa ma akala asabahu sai ya ɗauke illa ma zukiya to don haka shi imamu lais ibn sa'ad riwaya shi daga abu zubair ta musamman ce duk yadda ya ruwaito ta ko da an ana ko da ta hadisi sahihiya ce ka ji sirrin ka je karanta sayarwa alamin nubala da kuma littafin ainihin wato mizanul itidal na al-imam az-zahabi Allah ya gafarta musu dan haka wannan riwaya sahihi ya ce insha Allah yace haddathani Abdullah ibn Abi Yazid qala qala ibn Abbas sahabi ibn Abbas yace ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yataharra siyama yawmin tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bai taɓa kirdado ya ta kwadayi ya ta Allah yin azumin wani yini ba yabtaghi fadlahu wanda yake fatan ya samu ladan shi illa siyama ramadan sai dai azumin ramadan sahabbai har addu'a suke Allah ka kai mu azumi lafiya Allah ka ma'ana suna begen shi suna kosawa to annabi aka ce ba wani azumi da yake kirdado yaushe ne azumi ne jama'a yaushe ne azumi ne aka ce sai ramadan sannan kuma wa hadhal yawm wa yawma ashura da kuma ainihin wannan yini wato yinin ashura me ake nufi da wannan magana yadda annabi yake kwaɗayin ya yi ramadan haka yake kwaɗayin ya yi azumin ashura wannan ya tabbatar da cewa akwai azumin ashura wannan ya tabbatar da cewa bayan akwai azumin ashura ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma da kanshi ya yi wannan azumi na ashura amma manzon Allah ya samu dangin shi mutanen makka suna yi amma bai taɓa kwaikwayon su ba bai taɓa yin wannan azumi a jahiliya ba sai lokacin da matsala ta kama da ya zo madina za mu zo ainihin mu bayyana haka insha Allah ta'ala al-imam al-baghawi yace hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne wanda malamai sun haɗu akan ingancin shi akhrajahu muslimun al-imam muslim ya fitar da shi an muhammad ibn rafi'in daga muhammad dan rafi an abdurrazzaq da al-imam abdurrazzaq as-sanani an ibn jurayjin daga ibn Juraijin dama mafi yawancin riwaya abdurrazzaq daga ibn juraidin ce mafi yawanci kashi casa'in da biyar bisa ɗari ko a cikin littafin shi na al-musannaf za a gansu galibi daga ibn juraidin ne wa akhrajahu muhammadun hakanan malam muhammad ya fitar da wannan hadisi wa kenan bukhari an Ubaidullahi ibn musa daga Ubaidullahi ibn musa wa akhrajahu muslimun har wayo muslim ya fitar da wannan hadisi an abi bakar ibn abi shaiba daga babban malami abubakar dan abi shaiba wannan malamin muslim ne kuma malamin bukhari ne kuma malamin abu dauda ne babban malami ne na hadisi wanda ya kai kusan shekaru 120 da wani abu dai ba na manta ba ya kai wajen shekaru 100 da wani abu ya dade a duniya saboda haka ya karantar da manyan malamai ya karantar da kanana da suka biyo baya kilahuma da bukhari da muslim duk afwan da ainihin wato ubaidillahi dan musa da abubakar ibn abi sheba dukkan su biyun su ruwaito wannan hadisi an ibn uyaina daga malam sufyan dan uyainata an ubaidillahi ibn abi yazida daga ubaidillahi dan ainihin abi yazida قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل ma'ana nan da kaji ya ce yanzu haka imamul bagawi sai yake yi yana haɗuwa da manyan malamai a cikin isnadi yanzu kaga nan ya haɗu da al-imamul bukhari sai gashi yana cewa a cikin isnadin shi abdulwahid dan ahmad al-maliki wanda shahararren malamin shi ne shi kuma ya karɓo daga ahmad dan abdullahi an-nu'aimi wanda shahararren malamin malamin bagawi ne shi kuma sai ya ce na muhammad ibnu yusufa al firyadi kenan alfiryabi muhammad ibn yusufa alfiryabi malamin bukhari sannan akwai kuma firabriyu shi kuma almajirin bukhari shi muhammad ibn yusufa shi kuma yace haddafana muhammad ko haddafana muhammad ibn isma'ila ma'ana wannan muhammad ibn yusufa alfirabri almajirin bukhari shine yace ya karbo daga malamin shi muhammad ibn isma'ila al-bukhari shi kuma yace haddathana ziyad ibn ayyuba ziyadu dan ayyuba ya ba mu hadisi shi kuma yace haddathana hushaimun malam hushaymu ya ba mu hadisi malam hushaymu yace haddathana abu bishirin abu bishirin ya ba mu hadisi an sa'idu ibn jubair daga malam sa'idu dan jubair wani babban waliyin Allah ne jama'a da wahala amma ka taba ganin wali irin shi a zamanin ka ma'ana wata matsala da ya kamata a yi bayani ga waɗanda ba a yi karatun littafin nan tun farko da su ba za su rinka ganin a tsakanin isnadi sai su rinka ganin ana ana ana ko kuma na na na sai su muna karantawa da akbarana ko su muna karantawa da haddasana wannan ka'ida ce ta malaman hadisi ko ma ka karanta tadribin rawi din da kaga alhamza da nun guda da alif baki ma'anar ta akbarana din da kaga na na na na na ko sana sana sana ita kuma haddasana take nufi to ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi sa'idu ibn jubairin wani babban malami ne waliyi daga cikin masu ainihin mujabud da'awa in dai suka yi maka addu'a to kamar yankan reza yanzu yanzu ne Allah yana amsawa bayan Allah ne na gari kuma kowane zamani akwai su fa kar ka taɓa tunanin babu irin su amma muka ce maka da wahala ko in ka taɓa ganin irin waɗannan saboda waɗannan sun taɓo zamanin da ba za a sake irin shi ba har duniya ta tashi suna daga cikin mutanen da suka rayu a cikin khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum hadisin imran khairun nasu karni ko hadisin ainihin imran da ke cikin bukhari an ibn abbas daga ibn abbas qala ibn abbas yace lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata sa'ad da manzon Allah ya iso al-madina haka ake kiranta jama'a munafukai su ne suke kiranta al abin mamaki a cikin zindikan ƙungiyoyin musulunci akwai wanda yake rubutu har yanzu yana kiran madina da Yafriba. saboda dai wai ya saba wa musulmin duniya shi dai dan kada dai a zauna lafiya kada dai haɗin kan musulmi ya har yanzu yasriba yake kiranta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi yusammuna ha yasriba wa hiya madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna munafukai sun dage ce mata suke yafriba garin bakin ciki garin nan kufurci garin damuwa manzo Allah ya ce amma madina ce fa birnin manzon Allah ce kuma su ce mata haka shine alheri da sun sani ku karanta suratul ahzab ku ga yadda suke cewa ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u mutanen ba wallahi ku dawo yau kan ba ku da wata matsayi ba ku da wani matsayi a wurin nan ba ku da galaba ku dawo ma'ana annabi yana cewa madinan munafukai ba su yadda ba har yanzu waɗannan munafukan suna nan haka suke ce mata ba. kuma suna cewa suna sallah suna salati suna azumi suna son mutan gidan manzon Allah suna son wane suna kaunar wane waɗanda su ma waɗancan ɗin suna da'awar haka sai sallar ka da azumin ka fa ba ta hana ka zama arni sai in baka zama ba karanta nurul albabi yuqnur al kuma ai wali ne ya rubuta shi ko shi ma ana jayya da shi ne ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga tarbi ga buzu ga ya duka amma kuma sai ya ce maka kafiri ne kai don me don kayi wani abu da ya warware wannan nadin naka saboda haka munafikai gashi suna sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum Ya'yansu da dukiyarsu kata baka sha'awa sun kafirta innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum sun mutu suna fasikai ce sa ka yi a hankali kai mumini kana sallah kana azumi kan wannan ya yaudare ka ka ɗauka wa duk ɓanɓarmar da kai kana nan a musulunci a'a kai ne ka fi kowa haɗari saboda duk sanda riga ta fi haske lokacin nan dauɗa ta fi haɗari gare ta duk sanda riga ta yi datti don sabon datti ya zuba jikin ta bai cika bayyana ba kafiri duk sanda ya ƙara kafirci kafircin da ya sake sabo baya bayyana akan da ta. sai aka ce duk kalmar da kafiri ya faɗa wadda dama ya saba faɗin ta to ba za a hukunta shi da ita ba in yace ni ban yarda Muhammadu manzo Allah bane yanzu wannan kalmar zagi ce ga annabi amma ba za a hukunta shi don dama haka abin yake a wurin shi to amma inda za a ce musulmi ne zai faɗi haka fa sai a ce ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam don ya ce annabi makareci ne to haka al'amarin ne yake jama'a wallahi al'azim akwai munafikan zamani har yanzu ya ba suke cewa madina ya ba suke cewa madina ibn abbas da ce lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-madinata wajada al-yahuda yasumuna yawma ashura sai annabi ya samu yahudawa suna azimtar yinin ashura fasu'ilu an zalika sai aka tambaye su game da haka me yasa kuke azumi lafiya qalu sai suka ce huwa al-yawm allazi azfara Musa wa bani Isra'ila ala fir'auna wannan shine yinin da Allah madaukakin sarki ya ɗaga. daraja annabi Musa da bani Isra'ila akan Fir'auna a wannan yinin Allah ya ƙetarar da annabi Musa da bani Isra'ila Allah kuma ya kashe Fir'auna a gabansu suna ji suna gani wa na somuhu, sai suka ce don haka muke azimta shi ta aziman lahu don girmama wannan yinin amma wannan riwayar takaitacciya ce riwayar musulun sai ta ce don haka sai annabi musa ya yi azumi don ya gode wa Allah su ma sai suka bi wannan azumin kenan shi yasa har yanzu cikin littattafan su both old and new testament kana samun abubuwan da suke gaskiya ne shi yasa an baka san bible ba baka san attaura baka san injila ba karka ce zaka yi comparative religion preaching karka ce zaka rinka hada ka kana wa a baka sani ba bari kawai ka bar waɗanda suka sani domin me ka iya ƙaryata wani abu wanda yake tabbatacce ne a cikin injila ko attaura saboda haka annabi Musa ya yi azumin su ma sun yi azumin to shine suka ci gaba da yi har zuwansu Madina har zuwansu Madina suna yi wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace nahnu aula bi Musa mu ne muka fi ku kusanci da annabi Musa alaihi salatu wa salam mun fi ku sanin daraja annabi Musa wa amara bi saumihi annabi ya umarni da ayi wannan azumi aka ce nan take ya ce kowane musulmi ya ɗauki azumin a wannan lokaci da rana tsaka haza hadisin muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne wanda yake malaman musulunci bukhari da muslim sun haɗu akan ingancin shi akhrajahu muslimun to yanzu ba zai faɗi bukhari ba kenan domin ga isnadin bukhari shi ka gama je a cikin littafin nan yanzu sai ce muslim ya fitar da shi an yahaya ibn yahaya daga yahaya dan yahaya an hushaimin daga ainihin hushaimin yahaya ibnu yahaya al-laisi almajirin imamu malik yahayan gabas ake cewa akwai yahaya ibnu yahaya a al-laisi yahayan yamma shi ya ruwaito muwadda da ke hannunmu a yanzu a nan yammacin afirka akwai yahaya ibnu yahaya at-taimi shine yahayan gabas mutumin kasar naisabo mutumin iraki kenan to shine wannan Musulmi, ya ruwaito daga gare shi daga ainihin hushayb hadisi sahihi wanda ke tabbatar da cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da hasada ma'ana da da ya ga yahudawa suke sai ce aikin banza ya san abin ya tabbata fada sai ya soke shi to wannan ɗabi'ar malaman zamani kenan amma da yake annabi shine sayyidu salafi ba son zuciya sai ce gaskiya ne duk da yahuda ne amma gaskiya ne wallahi ko mutum ya ki rijista da kungiya kan ya faɗi gaskiya gaskiya ce amma saboda ya kirjista da kungiyarka ya faɗa zai ka ce aikin banza ba shi bane aikin banza in ya durkusa magana ta wuce gaba za ta yi maka muni saboda haka mu kiyaye wannan annabi ba hasada sai ce gaskiya ne tun da gaskiya ne jama'an musulmi ku mu yanzu ba zai ji tsoron a ce yayi koyi da yahuda ba dan ba da su yake koyi ba yana koyi ne da wa da wanda yake nashi shine annabi Musa yo haka yanzu nan yin kaciya ranar bakwai ga ya mace ko ga namiji malaman malikiya da su da su shehu usmanu iyawu suna sai suka ce makaruhi ce me yasa saboda kwaikwayon yahudawa ce bayan hadisi kyakkyawa cikin sunan kubra ta bai haƙi karanta Minhajin muslim babu sunan al ko ka karanta littafin tuhfatul maududi na ibn al-qayyim annabi yayi wa hasan da husaini kaciya ranar bakwai to shikenan magana ta kare to amma sai su malaman fiqh suka ce a tunda yahudawa haka suke yi to ainihin kar a yi haka eh in yahudawa suna yin abu annabi ya kyamata ya ce mu kyamata to shi kenan magana ta ƙare yahuda ya ce ba sa sallah da takalminsu mu kuma mu yi to yanzu ya ba da doka amma yahudawa na kaciya ranar bakwai annabi ma ya yi kaciya ranar bakwai to mu yanzu da annabi muke koyi ba da yahudawa ba yahudawa na azumin ashura annabi ya yi azumin ashura annabi ba da yahudi yake koyi ba yana koyi da annabi musa ne jama'a an gane wannan da kyau ko wanda Allah madaukakin sarki ya yarje wa annabi da mu da mai koyi da annabi Musa da sauran annabawa da Allah ya ce ula'ika allazina hada Allah wa bi hudahu muqtadi waɗannan mutane Allah ya shirya da su annabawa cikin suratul an'ami sai ce kuma kai koyi da shirya su don haka annabi gashi yana koyi da shirya annabi Musa jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذقوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت jama'a kun ga da ilimi yake dazu dazun nan muka gama jin cewa in alu ya zo alhamza ta zo baya sunan me sunan mace to ga kuma nan an ce mu'awwiz dan afra'a to wannan afra'a zahiri sunan me sunan mace ce amma kuma nan ya zo a matsayin sunan namiji ne to akwai abin da yake sabanin haka sai a ce ga ka'ida amma sai a saba yanzu misali sunan zainabu bai zo da uslubin sunan mata ba uslubin sunan maza ne zainabu suna ne na uslubin maza amma kuma sunan mai sunan mace ne in ka koma sunan hamzatu hamza da kake cewa hamza hamzatu ne alhamza ce eh, menene yake da suna takuri ce amma kuma sunan namiji ne to kaga abin ya saba ma yadda ainihin kake tunani ko haka zam'atu sunan zam'atu sunan maza ne amma kuma gashi da takuri to haka yanzu nan ga shi wannan mata ainihin aka ce an ruwaito daga gare ta arrubayyi kaga sunan nata arrubayyi suna ne na mata nan in namiji ne kuma sai a ce arrabi'u to wata mata ce sahabiya mai suna arrubayyi yar mu'awwiz mu'awwiz dan afra qalat ita rubayyi ta ce arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ghadata ashura'a ila kural amsari ila qural ansari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama safiya ashura sai ya aika zuwa ga ainihin ƙauyukan ainihin wato al ansa jama'a mun gane wannan da kyau ko da sassafe aka yi sammako kenan wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali sammako wa iz gadauta mawaki yace wa qad aghtadi wa tayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznadi na kan yi sammako in tafi farauta in ji imrul qais kenan ma'ana dan tauri ne me zai je yace zai je farauta ne amma saboda sammako sai yace wa tayru fi wuknatiha tsuntsaye suna cikin shekarsu wa ma'un nada ruwan raba ya jiri ala kulli miznabi daga lokacin ne ma yake diga maka ce ruwan raba bai gama diga ba da sassafe kenan sammako kenan to imrul qais eh, kalmar gada an gane kullun nasi yaghdu ga ta zo a hadisi to da sassafe annabi ya aika wa ƙauyuka ainihin na ansarawa haka ake so yanzu ƙauyukan da ke kewaye da ku a Zariya ne a kano ne a sakkwata ne kar ku manta da su a rinka zuwa ana kai musu addinin musulunci jama'a mutanen nan mutanen ƙauye da kuke gani ku daina musu hukuncin farashin goro ku ce duk yan ɗariƙa ne saboda ba su zo sun yi rijista da ƙungiyar ku ba duk musulmi ne amma ba su san addini ba ne kuma ku ne ku je ku gaya musu qur'ani ku gaya musu hadisi in kuka je ba sunan wata ƙungiya mu musulmi ne mun zo gurin mun zo mu muku wa'azi mu ziyarce ku mu sadar da zumunci muna jin labarin ku kuna musulunci amma ba mu san ku ba ku san mu ba don haka ina liman akramaka Allah a girmama liman nan je a bishi sallah ai yana gairin magarubi alaihi wala ranil ku kun zo gyara gairin magarubin ne Zai yi waran da kuka zo gyara ku ce sai an cire liman tukuna sannan ma za ku ji sallah a gyara gyara ba zai yiwu ba a je a mu'amalance su a zauna da su a ci abincin su su yanka kaji su ba mu mu ci mu hidima da su sai mu ce muna so liman yi mana rana za a yi wa'azi a gidan liman ko a gidan sarki a zo a tara jama'a liman ya miƙe ba mamaki ya tashi kawo salatul fati dan bai san ko mai ce ba bom ne aka saka mai aljihu kun zo cire mai bai sani ba yayi salatin fatin shi ya muqaddima ko kuma ku miƙe ku yi wa'azi liman ya ji daɗin wa'azi kar ku ɗauko contemporary issues mas'alolin rikici a'a mas'al a ɗauko mutuwa jama'a ba wanda za a wa'azin mutuwa fa be <laughs> a ɗauko mutuwa a ɗauko hadisin bara ibn azib a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje je makabarta ana zaune ana hakan kabari sai manzon Allah ya daga kai ya sauke ya daga kai ya sauke gu waye ga mutanen ƙauye kowa natsuwa zai share kafa ya zauna a natsu a ce sai annabi ya ce ista'izu billahi min azabil qabri ku nemi tsari daga azabar kabari sai a samu wani mai basira ya kawo hadisin nan da Hausa in gari ya waye duk ƙauyen zaka ji ana cewa kai je mutanen nan sun yi wa'azi ya uzu billahi kai baka je ba to ran da duk aka sa za a dawo za ga ƙauyukan da ke kusa da su wallahi da haka sai ku jara musu addini amma ku tsaya kuna kyamar su iyayenmu ne kakanninmu ne danginmu ne ba sa ɗariƙa amma matsalar da ta faru wannan bala'in ɗariƙa kamar ruwan kasuwa ne in bai taba ka ba ya taba rumfarka in ba haka ban ka zo shiga motar ka zaka jawo gilashi zai watsa maka to ɗariƙa a Najeriya haka ta fantsama amma mutane mafi yawanci ba sa yin ta amma salatul fati da aka zo duk wani makaryacin ya tashi ne sai ya hada da annabi saboda a ga karama shi duk wanda ya tashi zai wa annabi karya sai ya ce shi jikan annabi ne yau to in aka ce wani jikan annabi ne kai kuma jahili ne shi kuma wanda ya zo ya ce wani jikan annabi ne kana ganin malami ne ya ba za ka yadda ba ashe kun ga an batar da su ne a bisa an ci amanar su don kuka ce to an sallama su wallahi kuna da zunubin su yasa masu da'awa da'awar maguzawa da'awar musulmi da'awar 'yan bid'a duk kuma abin da za a faɗa a kanku a faɗa domin muna zuwa da'awa ƙauyuka muna samun cikas in muka je aka yi da'awa an je an yi da'awa kiristoci sun shiga addinin musulunci dan dariƙa suka koma suka ce ai waɗannan da suka saka ku musulunci ai gomba ku zauna kuna kiristancin ku yaƙi to ba za mu damu ba su kansu 'yan ɗariƙan mu likitoci ne a kansu ba faɗa za mu yi da su ba sai mu ce wa'azi za mu je su ma musu a duniya akwai wanda ya fi aljani fitsara ne duk duniya ba wanda ya fi aljani fitsara ba amma annabi da suka kawo goron gayyata ya je ko bai je ba ya je da yawa azi ba su shiru ba duk fitsaran mutum in ya gayyaci wa'azi ana da lokaci a je a gaya mai alkur'ani a gaya mai hadisi annabi musa ya je fada fir'auna an taɓa samun kangararren sarki irin fir'auna babu amma wa'azi ya je da ya je wa'azin da fir'auna bai ji ba bai gamsu ba bai yi imani ba duk da ya san gaskiya ce ba a samu sarkin fada ya bi ba ba a samu malaman fir'auna ba su bi ba yo haka yanzu duk sanda kuka zo kuna wa'azi su waɗannan manyan nan masu rawani da ƙarin nan su sun san gaskiya ce amma matsalar suna tunanin za su rasa mulki ko za su rasa wani abu ku faɗa mutane alkur'ani da hadisi su zage ku su muku sharri su wulaƙanta ku amma wallahi sai an yi yo inda ba a yi irin wannan shahadar ba jama'a kuna jin ya za a fahimci suna a Najeriya da Najeriya ta dagwalgwale gaba ɗaya wasu samari suka ga kai in ba muka yi shiru mun ci amanar Allah da suka tashi shine suka kafa izalatul bid'a wa iqamatus sunna lokacin ba su wuce shekara 25 27 dan 30 cikin su dattijo ne Malam Abubakar kuma ba shi ya kafa ba shi ma bi yayi daga nesa ya da goyon baya ya amanna waɗannan matasa su suka miƙe innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wallahi a cikin garin zaria akwai inda da aka je wa'azin izala da wa'azi ba ta kashi da yan dariƙa Kun san da aka ɓoye malaman a cikin ɗakin amarya fa aka je aka zuba malamai aka ɓoye saboda ana neman su za a kashe an san ba inda malami zai gudu karkashin gadon amarya nan aka je aka zuba malaman aka kare su amma da wuta ta kwanta suka fito sai suka ci gaba da faɗan qur'ani da hadisi haka ake yi in ka zo ka samu dama faɗi manufarka kar ka rama abin da aka yi maka ba za ka yi nasara ba to me ke manufarka shine qur'ani nan da hadisi ka karanta mutane duk bala'i in akai akai sai a zo a ci gaba da hadisi a ci gaba da qur'ani sai su ga duk abin da su suke so a daina qur'ani nan a daina hadisi nan a da ana raddi kar ku yi ku faɗa mutane qur'ani da hadisi gashi dai ku duba jama'a yanzu hadisi ne aka aika a gaya mutanen ina qural ansar ƙauyukan mutanen madina kuma ku duba mutanen nan mutanen kirki mutanen da ɗazu muka ji sunan garinsu ya ba amma yanzu Allah ya juya sunan garinsu ya zama mai su kansu tukuna ma sun zama mai al'ansar da an ce maka me fassara sai ka ce mataimaka manzon Allah don Allah suna ya yi kyau ko bai kyau ba ya yi kyau amma ku duba yahudawa ‘ya'yan annabi jikokin annabi tattaɓa kunnan annabi amma da suka saba ma Allah suka ci amanar Allah suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mai da sunan ya zama muni sunan fa shi kanshi a bisa dukkan fasarar da malamai suka yi suna ne mai asali don wasu ce yahudu daga yahuza ne ƴaƴan dakin yahuza ne ƴaƴan annabi yakuba daga nan ne wasu ba su iya cewa yahudu sai suke cewa yahudu suka cire zalun din suka mai da shi dal kaga sunan bawan Allah ne dan annabi wasu suka ce a'a daga innal lazina hadu ne yan mun tuba wanda ya tuba mutumin kirki bane mutumin kirki ne amma kaga da ƴaƴansu suka kangarewa Allah sai Allah ya muna na sunan ana cewa ba yahude sai ka kalli dama ka kalli hagu ko kirista da an ce ba yahude tsoron ba yahude yake duk cikin addinai in ka tashi zagin mutum da ka ce wane yahudu ne to shikenan sai kowa ya ji tsoro saboda me yahudu sallah babu haka bahaushe yake mai kirari yahudu sallah babu ba ranar tuba Allah ya kiyaye duk wanda ya bi qur'ani ya bi hadisi wallahi sai Allah ya daga sunan shi shi yasa sarakunan gargajiya wallahi ku daina cewa ku sarakunan gargajiya ne ku ce ku sarakunan musulunci ne ku fito kofar gidanku ku yi wa mutane qur'ani ku yi musu hadisi in ba ku iya ba ku ɗibo malamai ku ce a zo a karanta mutane alqur'ani da hadisi haka shehu usmani ya tsare wannan architectural designing ne shehu usmani ne ya tsara gidajen nan fa katuwar fada ga masallaci ga kotu ga masallacin juma'a ga na idi sarki ne liman sarki ne zai ainihin yi alkalanci sarki zai karantar sarki ne kuma sarki in yi maka shari'a ba jayayya gidan shi kurkuku ne a baya sai ya saka ka duk garin ba wanda ya isa in an fito sallah shine zai limanci ranar idi shine ranar kaza shine in an zo komai shine da suka waye gari bature sai ya ji tsoronsu gwamna lugga gwamna mai wandan karfe da ya turo a zo a bincike arewa ana zuwa lakwata da aka ga irin tsarin sarakunan ya ka ce a koma a yi shawara waɗannan mutane suna da riga suna da wando suna da shakwara da jamfa da rawani da alkyabba in ka ga mutum ka ga mutunci saboda karamar musulunci don haka bature zai iya faɗin sunansa har yau sai ya ce your highness ko your royal highness ba wani oba ko obi ko wane ne a ƙasar arna da ake haɗa mishi da wata kalma irin tamuna to karamar musulunci ce fa to sarakuna ku kiyaye wannan karamar wallahi kun fi 'yan siyasa daraja kun fi su mutunci kun fi su asali amma da kuka wulakanta kanku sai kansila ya fi sarkin gargajiya daraja ciyaman ya fi sarkin gargajiya daraja amma ko kun san darajar musulunci har yanzu darajar su bata gama zubewa ba yau da za su yi wuf su ce musulunci sai a ga darajar su ta dawo duk da an manta da barnar da suka yi saboda haka sarakuna wallahi ku tuba ku janye wannan kalma daga cewa ku sarakunan gargajiya ne ku ce ku sarakunan musulunci ne ku fito ku yi musulunci nan taɓa musulunci ku yi jan ku yi jan ido ku ce ba ku yadda ba Allah ya mana taimako annabi ya aika ya ce a ce man asbaha muftiran wanda ya waye gari ya riga ya karya ya yi karin kumallo falyutimma bakiyata yaumi ya cika sauran yinin shi ya ɗauki azumi nan take da rana kenan wa man asbaha sa'ima wanda ya waye gari a halin ya ɗauki azumin falyutimma falyasum to shi kenan ya ci gaba da azumin shi qalat wannan mata ar-rubayyi tace fa kunna nasumu ba'du to daga baya kuma sai muka zan muna yin azumi wa nusawwima sibyanana muna sa ƴaƴan mu ƙanana su ma suna yin azumi wa naj'alu lahumul lu'bata min al-ihni muna ainihin sanya musu yar bebi abin wasa na yar tsana na ainihin ulu irin wannan yar bebi ta wurga ta nan yanzu a zamani tana da yawa fa'iza bakiya ahadu fa'iza baka ahaduhu idan ɗayansu ya fashe da kuka ala ta'ami yace yana son abinci a'tainahu zaka sai mu bashi wannan yar bebi yar tsana hatta ya kuna inda iftar mu shagaltar da shi har sai lokacin shan ruwa ya ta wasa da ita ya ta wasa da ita malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa ashe mutum zai iya ɗaukar azumin nafila rana tsaka bayan ya karya amma azumin da bai tashi da masaniyar cewa akwai shi ba misali a ce yau ashura ka gama cin abincinka kenan sai aka ce ah, a yau ashura sai ka ce ai baka sani ba shikenan sai ka je ka kurkura bakinka sai ka ɗauki azumi nan take abinda hadisi yake ishara kenan ko kuma kawaye gari dama da azumin a bakinka to sai ka ci gaba to amma akwai azumin nafila wanda yake in baka tashi da nufin yin shi ba sharaɗin shi baka ci abinci ba sai ka ɗauki azumi ko baka samu abinci ba amma wannan ku kiyaye rana ce ta azumi na musamman kamar yadda wannan ashura ta baraci jama'a da yawa da rana tsaka sai a ce ai yau ashura sai ka ce kash to ya zan yi a'a nan take sai ka kudurta niyyar azumi sai ka ci gaba da azumi ka samu ladan azumi insha Allah ta'ala jama'a mun gane wannan da kyau ko eh, fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu ta ce muna yin azumin daga baya bayan da manzon Allah ya bamu mun ci gaba da azumi ko muna sa ƴaƴanmu suna yin azumi ma'ana sunna sai mu yi mu sa ƴaƴanmu su yi kuma su yi alfahari da sunna mu ma mu yi alfahari da sunna mu lakkana wa ƴaƴan mu bin sunna da son sunna da mu ahlus sunna ne yin sunna ba a bar kyama ba ce jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ko sa'an nan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin wasan yara da yar bebi yar bebi asali gunki ce amma tana daga cikin gunkin da aka yi togaciya saboda maslaha ta tarbiyya domin tarbiyyar yara tana da muhimmanci duk sanda yarinya ta ɗauki yar bebi sai ta rinka jin kamar yatta ce daga haka wannan na gina mata yadda za ta fuskanci tarbiyyar 'ya'yanta a nan gaba namiji kuma sai ka ga yana wasan doki yana wasan tako-tako yana wasan jifa yana wasan tsalle da wasan ɓuya da sauran wasanni na wahalhalu ya samu ƙwallon taɓo kaɗanya ya saka a jikin tsinken zabori yana kadawa yana cewa tela yana kara keken dinki kas ma'ana ɗabi'u na maza za ka gaya in ba namiji ya zama su polio ba yana da wahala ka ganshi da yar bebe a abin nan in ba mace ta zama gatanin wata gidauniya ba da wahala ka ganta da cewa a sai mata kaza tana wasa ko ta kwata ko kamantan haka yanzu ne kawai da abubuwa da aka turance sai ka je ka samu yarinya budurwa ita ma an siyo mata keke tana danawa amma gaskiyar lamari dai ya halatta na daga abin da ke ƙara halaccin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha yana Bukhari da Muslim Aisha an auro ta tana shekara tara an kawo ta gidan miji da yar bebe guda biyu da kuma ainihin doki guda ɗaya da fuka sai ta sa tana wasa sai manzon Allah ya tambaye ta wata ran doki da fuka ma'ana waɗannan ‘ya'ya fa sai ta ce ‘ya'yana ne irin yadda yara da suke wannan doki fa mai fuffuka sai ta ce ai dokin annabi Sulaimana ma baka san yana da fuffuke ba yanzu ka ji wata fa'ida fa kuma fa yanzu in maganan nan ƙarya ce annabi zai ce ƙarya ne amma sai kyalkyale da dariya wato haka ne annabi da annabi Sulaiman yana da doki mai fuka-fukai yato doki mai fuffuke shine buraka kenan to annabi Sulaiman yana da shi amma kaga a bakin Aisha annabi ya ji amma sai dariya ya gaskata na ɗaya saboda gaskiya ne na biyu abin akwai ban mamaki kuma annabi ake wa tarihin annabawa a yau ina fatan mun gane wannan sallallahu alaihi wasallama to babu laifi yanzu yarka ta sai mata yar bebi ko yar tsana tana wasa da ita in kuma kaga suna yi zai shagaltar da su sai ka rinka daidaita abin kar ya kai ga yadda zai ketare haddi yo amma katuwar madam saboda lalacewa sai ka ga matar minista ko matar gwamna ko matar shugaban ƙasa ko famsek ko darakta ko matar wani babban mai kuɗi wai yanzu saboda shegantaka an aka samu kuɗi aka rasa yadda za a yi da su ga talakawan ƙauyen ku can ba su da rijiyar burtsatse ba su da wutar lantarki ba su da hanya mai kyau ba su da clinic ba su da chemist ba su da asibiti ba su da makaranta a ƙauyen amma wai sai ka ga wai an zo wai an siyo mata gadon yar tsana ita mata yalla bai ba gadon ya tsanan nan sai ka ji nawa aka siyo shi a abuja ce sai ka ji an ce dubu talatin dubu hamsin ita kuma yar bebin fa dubu saba'in aka siyo ta sai a ce wai saboda yanzu madam ba ta son haihuwar jariri mai kashi da fitsari da tumbuɗi da yawu amma kuma tana sha'awar bebi ne sai a siyo mata wannan da daddare fa sai ka ga ta tashi ta ɗauko ta ta rungume ta tana jinjiga ta saboda shigantaka da rashin shan duka kawai jama'a wallahi tallahi rashin shan duka ne Shigantaka ce wannan wallahi almubazaranci ne yoto dubu saba'in yanzu in kika kai ƙauyenku akwai wani mataccen asibiti ko clinic kika ce a je a samu wannan asibiti a sai musu magani ba za a miki addu'a ba ko ki je ki sa a yi musu kwalta yanzu ka je garin jama'a da ka gani za ka ga drainage za ka ga hanyoyin ruwa za ka ga tituna aka ce gwamnan banki ya musu dan garin ne malam ahmad da kana ganin sanin din shi a jikin naira malam ahmad abdulkadir ko abdulkadir ahmad ya rasu allah ya gafarta da ka tambayi mutumin jama'a da sai ce allah ya jikan gwamna yana nufin gwamnan banki yo ya mutu fa amma an yi mishi addu'a saboda ya tuna da ƙauyen su amma kai daɗin abuja daɗin kaduna daɗin fatakwal daɗin Legas ya sa ka manta da mutanen ƙauyen a nan aka haife ka na aka haifi uwarka a nan limamin garin ku da ya daura auren uwarka a kabar nan kabarin shi yake baka lura da muhimmancin komai ba wai kai yanzu bature ya gyara maka Abuja ya jama'ar musulmi waɗannan almubazarancin wallahi azim ran da Allah ya tashi canza mana da mugun abu wallahi ba za mu ji daɗi ba jama'a ka je an fito da abinci kwando guda mai lafiya an zubar da shi kuma goban aka tashi haka za a sake zuba wannan abincin mai yawa a tukunya a dafa almubazaranci ne wannan irin shinkafar mai tsadar tsiya in ka kawo wa limamin garin ku ya ci na fara maka addu'a da wahala Allah bai karba ba saboda shi liman bai cin kaima kaima ina ma ya same ta ya kamata mu rinka tuna waɗannan abubuwan jama'a Allah ya taimake mu saboda haka in aka ce yau ashura jama'a ashe babu laifi kamar yadda za mu zo mu ji a rinka shela a rinka sanarwa a rinka zuwa ana aika da sakonni a buga takardu a ce a kai wa mutanen zaɓi a kai wa mutanen gwanda mutanen ɗan makwarwa mutanen kwana ɗan banno duk a ce a kai musu a tuna musu cewa gobe ashura fa gobe ashura a tashi a azumi jama'a musulmi mun gane nan tambaye ka ina hadisi sai ka ce gashi ba wato abun ba rikici fa duk inda ta kifa kawai sai ina hadisin sai ka ce gashi me dalilin ka sai ka ce gashi a to a ina kai aka ce kai haka sai aka ce ai dama wannan shari'a ita muke kwaikwayo shikenan kawai hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an abi bakr ibn nafi al-abdi قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق وقال ainihin wato a cikin riwayar muslim ga wannan hadisin za ka samu bishiru dan mufaddal din can wanda ke cikin wancan isnadin na sama da muka gama ji sai ya ce wa qala ataji riwaya sai ya ce wa nazhabu ila al masjid ku kiyaye wannan maganar ba shi yake faɗi ba yana ruwaito maganar waccan mata rubayyi ce take cewa muna tafiya zuwa masallaci fa naj'alu lahum lu'bata min al-ihni sai mu yi wa yaran mu yar bebi ta ainihin cotton ta ainihin wul. to wannan hadisin ka je ka ɗauki musnad na imam ahmad da sahihu muslim da sunanin nasa'i sai ga tana cewa muna tafiya da yaran masallaci sai mu tafi da yar bebi da sun fara kuka sai mu ɗauko yar bebin nan sai mu ba su to ne sai nake cewa wannan ashe babu laifi kenan maslaha ce ta kai yanzu za a taho da yaro masallaci yaro kuma yana buƙatar yar bebi sai ya taho da yar bebin shi amma in zai ga yana tefin tefin a masallaci sai a ce a wannan kan ba yadda ba amma dai mace ce ta taho masallaci za ta taho karatu tana karatu yaro na kuka amma ana miƙa mishi yar mota ko ana miƙa mata ainihin yar tsanarta in ta rungume za ta ta wasa ta bar uwar ta karatunta to wannan babu laifi kun fahimci wannan da kyau ko ku karanta wannan littafin da na zo da shi al ɗinnan dinnan sharhin talqisin sahihu muslim <coughs> قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال سلمة بن الأكوع يتي amara nabi kaga wannan sahabin ma fa waliyi ne fa ni ga je kana karanta tarihi sai ka ji kyarkeci ya taba mai magana a cikin hadisin shi hadisin abu sa'id al-khudri shine ba kauye da ke kiwon dabbobi kawai sai kirkeci ya suro da gudu malam sai ya sufa a gadon bayan akuya guda daya ya tafaye gaba wannan sahabi ya bi shi da gudu ya shi kirkeci ya kwace akuyar shi ya dawo da ita sai kirkeci ya tsaya ya ce mishi yanzu in dau akuya daya zan ci amma ka yi min bakin ciki ka zo ka kwace sai wannan mutum ya ce la dabba tana magana sai ya ce abin mamaki ya kai ga muhammadu can cikin birnin madina ana saukan mai da labaran farkon duniya da ƙarshen duniya kana nan kana kiwon awaki yau kaga yanzu ya cancanta a bawa kirkicin na akuyar ne ya kara sata tunda ya kawo isnadi shi ya kawo alheri ya bada labari nan da na ya kora awaki ya koma sai ya dawo ya bincika yana zuwa sai ya samu gaskiyar labari a madina ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji daɗi ya sa aka tara jama'a ya ce ka ba su labari da kanka ya ba da labari ya karbi addinin musulunci salamat ibn al shi shikenan manzo Allah ya ce gaskiya ne kafin ai tashin duniya sai dabbobi sun yi magana to yanzu dilalatul iktirani ta wannan hadisi yana nuna ƙarshen duniya tinkiya da rago da doki da saniya da sauransu duk za su yi magana kenan sabanin waɗanda ke cewa ai ba wani abu ne dabbobin ba su ne rediyon nan da ke magana da ainihin bidiyo a'a dilalatul iktiranin hadisin me yasa annabi ya faɗa haka dabba ce ta magana a zamanin shi a zamanin shi ba rediyo yasa sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu alhaq ina nan da kasar da aka saka a jakar magori da aka ce mage ta yi magana a bauchi kasar din yana nan a gurina wani ya bi mage da gudu ya kure ta bango ta rasa yadda za ta ta ce wayo Allah ya juyo da gudu ina nan da kasetin a rediyo najeriya kaduna musa waziri shine ya shirin ina nan da kasetin na ɗauke shi na ya documentin shi to wannan da aka sa aka yi ta mamaki amma ba abin mamaki ba ne jama'a duk mutumin da ya karanta qur'ani ko hadisi ba har abada ba wani abu da zai bashi mamaki ba abin da zai bashi mamaki jama'a me yasa a cikin alqur'ani a cikin alqur'ani jariri yayi magana yo yanzu dan an zo da wani yaro dan tatsitsi daga Tanzania shekara bakwai wayan ce gashi ne ya haddace Qur'ani yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan duk ba abin mamaki bane abin da ake so ma tukuna a tabbatar da maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba amma kaga saboda abin akwai jahilci a ciki ya ka faro daga dangin mu ta yamma aka je a tara ga sunan su alfa da su alaja da sauransu a daga dan yaro wallahi larabci yake na yan islamiyya. almautu ya ti bagtatan wal qabru sunduq lam hal sai ka ji insha akbar wannan wai qur'ani ne saboda jahilci ya kai ma mutanen mu over jama'a akai ta tara kudi ana zubawa wannan yaron ni na ga hirar da aka yi da shugaban islamic center ta america ta washington wannan hira an sa ta a tashar shariƙa tashar da ke ainihin kasar abin nan dubai aka saka ya ce wannan yaron ƙarya ne ya ce sanda aka zo mana da shi Amerika, sai muka zauna da manyan shi muna hira sai ainihin shi kuma aka haɗa shi da yaranmu ya tafi yana wasa tare da su yaran islamiyya ka san bature is very sensitive bature kwakwalon shi tana reading ba irin mu na bakaken fata ba da kawai shi kenan sai gyaran ubangiji yaran nan na turawa sai suka ce yaran ya karanta musu izawaka izawaka atil waqi'a karanta kaza ya kasa karanta kaza ya kasa yake kai shi fa darabil falaki da darabil nasu kawai ya iya nan da nan suka zo suka gaya wa manyan su da aka bincika daga nan ne aka gano karyar labari. jarida alliwa'u ta ainihin kasar misra ita ma ta rubuta ta karyata wannan labarin to ni na ga hirar da aka yi da shugaban islamic center din ta can ainihin America ta Washington shi ya karyata wannan abu tun da aka zo da abin nan sai ka ga an haka saka kasa din sai ga jahilai sun yi lip wai ga yaro shekara bakwai haba jama'a ku je ku karanta sayarwa alamin nubala Bala ga yan shekaru bakwai da yawa sun haddace qur'ani a tarihin malaman farko to kuma amma me abin mamaki annabi isa ran da aka haife shi ran ya fara magana kuma ba a ran nan aka yi cikin ba ba a ran nan aka haife shi ba ba a ran nan ya fara magana ba Hadda da wa'azi to yanzu wannan annabi isa bai zama aya ba to an ce dabba ce magana karanta cikin sahihul bukhari falala abubakar da umar manzo Allah ina yana wa'azi yace wata ran wani mutum cikin bani isra'ila ya hau saniya ya ɗoro mata kaya sannan ya azabta mata da duka sai ta wayoyo ta ce mali hadha khuliqtu kai ni ba dan haka aka halicce ni ba sahabbai suka ce bakaratun takallamat saniya tana magana ya manzo Allah manzo Allah yace amantu bi zalik amana bi zalika abubakar wa umar ni na yadda da haka kuma abubakar da umar sun yadda abu huraira yace abubakar da umar ba su nan amma manzo Allah ya ba da shaida akan imanin su ma'ana su yan gani kashe ni manzon Allah ne in dai ya faɗa sun yadda don haka ba sa wurin ya faɗa amma har ya yadda sun yadda sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka jama'ar musulmi babu wani abin mamaki game da waɗannan al'amuran musulunci duk ya wuce da irin wannan abin ba abin da musulunci bai zo da shi ba ga musulmi ya je turawa suna birge shi bai san musulunci bane jama'a bai san musulunci ba je ka karanta abin nan tarihin abin nan menene muslim scientist tarihin malaman kimiyya na ainihin addinin musulunci su yahudawan su suka boye sunayen su irin su al razi sai aka mai da shi reverend yaushe za ka ji rezes ka taɓa tunanin razi ne fakhruddin razi mai tafsiri mujalladi goma sha biyar amma da shi rezes yo rezes ba sunan mawaka ba ne sunan mawaka ne amma imamun razi ne ka je ka karanta irin su al-imamu jabir ibn al-hayyan sai suka mai da shi geba geba geba yoto geba ba ka taɓa tunanin sunan musulmi ne malami ne na sunna ka je ka karanta www.islam.com ka buɗe wannan website ɗin za ka ga biography of islamic scientist tarihin malaman kimiyya na musulunci za ka ga sunayensu ka ga tarihinsu su Ghazali su Farabi su Ibn Sina Ibn Sina sai suka mai da shi Avicenna avesina duk suka lalata sunansu shine wani American philosopher ya ce lokaci ya yi da za mu daina wa musulmi hasada ya ce mun yi wa mutanen nan hasada mun ɓoye sunansu mun canza fallalar da Allah ya musu ya ce wallahi lokaci ya yi da dole mu fito mu faɗi gaskiya shine zo rinka kawo tarihin irin waɗannan bayan Allah ya ce wallahi duk wata kimiyya da fasahar duniya da bazan su ake rawa ka je ka karanta wancan website din in baka samu ba kawai ka buga www.google.com kana bugawa in ya buɗo sai ka sa kawai the biography of islamic scientists za ka ga yanzu an buɗo maka da sunansu da tarihinsu da garurukansu manyan malaman musulunci amma duk aka wulakanta waɗannan abubuwan Allah ya shiryar da mu saboda haka gashi salamatu dan akwa kala yace amara nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulan min aslama manzo Allah ya umarci wani mutum daga cikin kabilar banu aslam an gane wannan da kyau ko an azzin sin nasi yace ka je kai shela cikin mutane anna man kana akala duk wanda ya riga ya ci abinci falyasum baqiyata yaumihi to shikenan sai ya ɗauki azumi ya azumci sauran yinin shi wa man lam yakun akala wanda ku bai riga ya karya ba Fal falyasum ya ɗauki azumi nan take fa innal yawma domin yau din nan yawmu ashura'a ranar ashura ce manzo Allah ya sa ai azumin yo ba ma wai sawa ai ba ma ice a je ayi kamar yanzu sai mu je mu sai lasifika ta masu sai da fiya a zuba mata batir sabo gar a samu wani yaro mai kuzari a ce shiga cikin muciyan bi babban titi in ka je tsaya daidai gida alhaji madugu ka yi sallama jama'a na zaune lafiya ka ce lafiya jama'a musulmi yau ashura a tashi da azumi ko kuma jama'a gobe ashura ko gobe ta tasu'a ka gangara in ka je can wajen kwana gidan iya gido ne tsaya nan ma ka yi shela in ka gangara can haka zagayo hayin ojo duk ku baza yara a ta sanarwa jama'a gobe ashura ko jibi gashi manzon Allah ya sa a yi shela jama'a jama'a musuluncin nan fa sai an miƙe fa tsoron bakin jini tsoron zagi tsoron sharri wallahi in yasa kuka kida ga addinin musulunci sai Allah ya tambaye ku su ma wadancan sahabban ba ai musu bane amma ba da haka suka minke suka bayyana addinin musulunci nan ba yo maroki kira yana yawo mai anguwa ya bashi kwangilar sanarwa an bashi naira hamsin ya balle kai da za a baka lada don haka ku yi attau'iyya jama'a haka lokacin aikin hajji malamai in kun je aikin hajji ku daina zama sai dai ku cika ji kawai tumbiye ta wari ku tashi ku yi at-tawiyatu fil hajj khidma lokacin hajji manzo Allah ya samu damar bayyana wa duniya musulunci mutanen maka sun hana wa'azi sun kulle masallaci sun hada zafi nan duk wata kwana sun tare duk wani ba kauyen zai shigo sai a ce tsaya kai hankali akwai wani shedani yana batar da mutane in ka je ka sai da tumatirin ka kai marmaza ka juro haka suka rinka yi aka rasa yadda za a daga kalmar Allah sai a gida ɗaya ake karatu daru arqam da aka zo lokacin aikin hajji to lokacin kowa yana da yanci mai kacau kacau ya zo ya kada cewa zan Allah ya zo ya wa'azi sai yana yawo ne wa alhazai wa'azi ina cewa ba za ku yi imani da ni ba ya ku larabawa dangi na sha Allah ya aiko ni amma kuma sun karyata ni a nan ne aka samu mutanen Madina suka ji wannan karatu suka ce su fa sun yarda kawai suka je suka kai labari dattawan Madina suka ce mun ba da kai yau me ake jira ya dawo garin mu akwai yancin wa'azi aka je a gaya mishi ya ce eh gaskiya ne amma Allah bai min izini in bar garin ba amma ya haɗo sahabbai irin su Mus'ab bin Umair ya ce ku je a je a musu sallar juma'a a yi musu karatu a musu limanci jama'a haka ake musuluncin nan kar mu taɓa jin tsoron mu yaɗa musulunci ku je ku yaɗa musulunci ku yaɗa musulunci a tashar rediyo ku yaɗa a tashar ainihin talabijin ku yaɗa a kan satellite yanzu ku je ku buga ainihin wato dish nilesat ba ka je ka kama ainihin tasha almajid akwai ta larabci almajid akwai ta turanci majid channel 2 qur'ani da hadisi kawai ake faɗi ba ra'ayi tsabar qur'ani tsabar hadisi abin da ake faɗi kenan ga ta turanci ga ta larabci abin da ake so kenan musulunci yanzu wancan website din kana zuwa ka buɗe zaka ga mamakin Allah kana buɗe islam.com sai ka ga wasu abubuwa kuma a ce buga nan taɓa nan ka je ka buga www.salafiya.com double y za ka sa double y ka kasa y daya wasu barayi ne yan dariƙa suka saci website ɗinmu nan suka je suka abin nan so da website ɗinmu yana da farin jini dan da na yan dariƙa sai suka sata sai suka cira y ɗaya suka cira h ta ƙarshe kana buga www.salafiya.com sai ga website na yan dariƙa ya fito kuma a can kanada suke ainihin da daba suna zagin sunna suna zagin littattafan su ba, suna zagin kasar saudiya suna zagin su ibnu abdulhab su ne wa karbawi sharri da sauran malamai kaje ka buga ka ga ga mamakin Allah amma ka buga www.salafiyya.com za ka gama makin Allah ka ga littattafan manyan malamai ka ji muryarsu ka ji hudubar ka'aba huduba da akan shekaru biyar shekaru shida ka ji su in kai limamin juma'a ne za ka iya printing kai ma ka zo ka karanta hudubar ka'aba musulunci ake yadawa jama'a jama'a aikin fa ba zama za a yi ba saboda yan gurguzu sun yawa a zamanin nan da annabi yake cewa yushikul umamu an ta da'a alaikum kama ta al al'akalatu alal al'ummar duniya ta kusa yi muku taron dangi kamar yadda ake taro akan akushi akan ainihin wato tuwo a ranar biki ka je ranar biki gidan suna ko gidan biki ko ƙauye subhanallah kaga an kawo masakin tuwo ga yadda ake tafashi ko ta wani angle annabi ya ce haka za a yi mu haka yanzu aka yi mana ka duba da kyau ka gani yanzu mu da muke wa'azin sunnan nan kowa bayi kaunan mu sai mai son sunna karuwa da ɗan daudu karuwa ma sai ka ji tana zagin malamin sunna ko kuma a wannan iradi ita kuma take a musulunci ma dan <laughs> daudu sai ka ji bayi son malamin sunna duk duniya sai aka yi mana taron dangi haka aka yi wa annabi da sahabbai munafikai suka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum an yi muku taron dangi ku ji tsoro fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace Allah ya wadatar da mu madalla da wakilcin Allah an qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum so haka al'amarin ne yake jama'a wallahi mu daina jin kunya yada musulunci ku je ku koyi turanci ku koyi larabci ku koyi faransanci ku koyi inyamuranci ku koyi yarabanci ku je ku yada idan ubanka bai rabe ne ka je ka iya rabanci. in ubanka ba nufe ne ka iya idan ubanka gara ne ka je ka iya ba haramun bane ka je ƙauyen ku ka faɗa musu qur'ani da hadisi da yaran ku. za a fitar da kai ne daga ƙauyen ka ce gaba da baya ni gara ne ka juya baki ka faɗa ka faɗa musu hadisi ba yadda za a yi wallahi kai dan ƙauyen ne halal malak wallahi idan ba a yi haka ba wallahi tallahi makiyan mu za su lalata addinin musulunci ku je ku ga ƙasar iloriyar da aka ci amanar musulunci ku je ku ga kasar da aka ci amanar musulunci yan ahmadiyya sun je sun lalata imanin mutane sun saka mutane ba su yadda da annabi shine cikamakin annabawa ba cewa akwai wani annabi ahmad ya zo shine mai ahmad gulam wani annabi a kasar indiya me yasa ba a ji an kai musu sunna da yaran su ba duk hayaniyar da muke da me muke da hausa muke ba wanda yake jin me muke faɗi shi yasa kowa nan babanka kaza ne je ka ba aibin yare tunda annabi yake bai taba kyamar yaran wani ba ka je ka juya yare yaran ku menene ka je ka faɗa ka je kai musu qur'ani da hadisi ko wata ka je kai musu kwana ɗaya ko kwana uku ka je kai musu wa'azi Wannan ci a ah, yo ba dan gidan wane bane su waye wane kuma haka aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yatimu abi talibi marayan gidan abu dalibi kuma Allah ya rasa wanda zai aiko ga manya-manyan mutane su abu jahal masu kuɗi da isa da kasaita sai maraya marayan da aka rasa abin da za a ci da shi shi kuma Allah zai aiko Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi da sanin dacewar inda ya kamata ya aje manzance shi Allah ya shirya da mu to sai yace hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun haɗu akan ingancin shi akhrajahu muslimun muslim ya fitar da wannan hadisi an kutaibat an sa'idin ibn sa'id daga malamin shi kutaibat dan sa'id an hatim ibn isma'ila daga hatimu dan isma'ila an yazida ibn ubaidin daga yazidu dan ubaidin to jama'a kun ji wannan hadisi annabi ya sa an yi shela an je ana ta gaya wa mutane jama'a gobe fa yau ashura shi yasa babu laifi hasanarwa fa iya kaiwa fa gidan rediyo duk wanda ya ce muku me yasa ku ce ga hadisi annabi ya sa an yi shela yo aure ba shi shi ake da kan mimbarai ba jama'a akwai daurin aure yanzu ba gidan rediyo ake kaya ba ana hada da guda yo ku kuma sai ku sa aya inna safa wal marwata za a sanar da haji ko kuma ainihin ya ayyuhal na amanu kutiba alaikumus siyam sai ce ana sanar da al'ummar musulmi gobe ta su'a jibi ashura sunna ta ce a yi azumi a kawo a faɗa a faɗa a faɗa a wuce don da ya ce kun yi bid'a ku ce kai ma ka yi bid'a yau ba baki ne ke faɗi ba in ya ce ina ne bida aka ce wai baka izini kai magana waye baka izini kai magana maganar kai ta kanta bid'a ce ba baka izini ba kai mu muna da izini a shi saboda haka jama'a wallahi sunna sai an yi campaign ɗinta sai an yi gayya an yi campaign an yada ta a yara an yada ta a maza aikin jama'a baya bukatar kasala fa in ba haka ba kowa yana jin daɗin jikin shi nawa ya ce ya shekara biyu bai kwanta da fulo yayi bacci ba yau bai sanya rayu ne yana son ya rayu aka ce karma kallawa ya kace bacci yace in yaji bacci ya dame sai jingina kanshi a gwiwar shi in ya dan ya tafi sai ya ci gaba da rubutu yau ba ga albarkacin shi ana ci ba ga sharhin sahihu muslim ga riyadus salihina ya fara wa bukhari sharhi ya ce ba dan mai karatu kai gaji ba sai yayi mujalladi ɗari. ya tsaya a muqaddima ya rasu ga littafai manya-manya ya rubuta shekarun shi arba'in da biyar rak a duniya amma dubi aikin da ya yi supermarket uban shi ya bude mai amma ana supermarket nawa nawa yaro na rike da littafi wani malami ya zo ya ce a cire yaron nan daga nan a kai shi gaban malamai a samu wani jiran supermarket yaron nan nan gaba zai aje tarihi yo ba gashi ya aje ba to saboda haka jama'a al'amarin nan ba ya bukatar kasala kowa yana son ya bacci kowa yana son ya ji daɗi amma daura za mu taimaki musulunci wallahi idan ba mu yi haka ba Allah mu za su rayu nan gaba a cikin kaskanci domin wallahi kafirai suna evangelism suna yada christianity fiye da yadda kuke tunani wallahi ku je ku samu kasar ɗin wani da aka hira da shi mutumin Bauchi wani evangelist wanda ya bar addinin Kirista ya dawo musulunci yace da suka rasa makircin da za su yi musulunci a arewa sai aka tura su kasashen Masar kasashen Iraki suka je suka iya larabci suka dawo sai su shiga ƙauyuka da cardi da naɗi da buzu da bible na larabci sai a ce ga malami ya zo wa'azi ga mai jan baki ya ja baƙin bible da larabci malami kuma ya miƙe yana fassara amma bible yake fassara mutanen ƙauye kuma ba san karatu ba me zai faru ya ce wallahi sun sa da yawa sun yi rida mutum ya ce sunan shi abdullahi sai a ce abdullahi kuskure ne sunan ka abdulmasihi ya ce wallahi sun canza mutane da yawa suna ya abdulmasihi to wannan evangelism din ana nan ana a ƙasar nan miliyan nawa ake turo musu daga kasashen waje sai wata ran zamu zo da rahotannin da irin waɗannan abubuwa amma mun suka je suka karɓo gudunmawa sai su ƙara akwatin aure su yi ta gyara falo za a aure abin da ya dame su ke amma su kashe kuɗin suke suna yin evangelism su suna yaɗa christianity su saboda haka jama'a a je a yaɗa musulunci a yaɗa sunna kowa ya zama dan ƙur'ani da hadisi shi kenan jama'a ta zauna lafiya lokaci ya insha allahu sai gobe fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah